Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za ku ji ra'ayin wasu akan bukatar da ke akwai na kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. bisa barazanar da ake fuskanta daga wasu ƙungiyoyi musamman ƙungiyar IPOP ta Nnamdi Kano. mu 'Yan kabilar Igbo mazauna jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya sun kira wani taron ɗan jarida inda suka jaddada matsayinsu na kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Wakilin sashen Hausa Sanusa Adamu shi aiko mana da wannan rahoton. Ibo kwenu! Al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa ke rera taken kabilar su jim kaɗan bayan taron manema labarai da suka kira a cibiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Adamawa don ƙara jaddada matsayinsu na ci gaban Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya da kuma nuna gamsuwarsu da matakan ƙare lafiyarsu da dukiyoyinsu da gwamnatin jiha ke ɗauka. Na tambayi shugaban al'umman Ibo na jihar Adamawa Igwe Godwin Omenika wani tabbaci zai baiwa al'umman Ibo mazauna jihar Adamawa da ma 'yan uwansu da ke gida a kudancin Najeriya na su kawo da fargaba musamman ga waɗanda ke shirin mai da mata da yara zuwa yankunan su na asali. Don haka na gani cire na ce musu kari ko wuyi tafi dun da ina nan. Sun ce mata na baya gari nan ranar Sunday na ke mata na mata dun yaro na eh, my face dot ya je yana ya je ta yana zona kaman da mata suke ji. Eh, na ce dawo do a game yana ta ci ma mata na yana nan yana nan. Na ce mata ne dawo mu gani mu zona da ko ji ba mu gudu muna gari ai don mu dan gari ai. A garin da na zona cakar arba ina eh, idan je kuma. Dattijo dan sama da shekaru 70 biyar Chief Godwin Ogogo wanda ya share sama da shekaru 40 a yola fadar jihar Adamawa ya faɗa a hirar da ne da shi kan matsayarsu cewa ba sa goyon bayan 'yan aware na kudancin kasar nan. A raba yi wannan bai kamata ba. Eh dukan mu ɗaya ne. Ba zai mu tafi ba kuma ba za raba ba. Haka yake. Eh, to amma yanzu kun gamsu da matakan tsaro da aka dauka domin. To abun da aka doka Adama wannan mun gamsu da shi. Ina muna son shi. Haka yake. Eh shi kai kira kowa ya duk wurin da mutanen mu suke. Kowa ya zauna hankalinsa. sa ba abun da zai faru kuma abun da gauna ya gaya mun aka yi. A can Taraba makwabciyar jihar Adamawa, Chief Joseph Uchedu shugaban al'umman Ibo na jiha kuma mai baiwa gwamnan jiha shawara na musamman kan harkokin zamantakewa ya faɗa wa muryar Amurka cewa babu gaskiya radi raɗi da ake yayatawa na wasu al'umman su da ke mai da iyalansu gida domin fargabar rashin tabbacin abin da zai iya faruwa bayan karewar wa'adi da matasan arewa suka ɗiban masu. Ina so mu zama tare, mu zama tare, ba so damuwa dawo dukan mu dan wane mu dan Najeriya amma ya kamata a yi gani a cikin Najeriya sai kare a ce wannan ya zo daga arewa wannan ya zo daga wannan biribiri wannan yanar ba mu so irin wannan. Madam Peace Okeke malamar makaranta a garin Jalingo wadda ta ce babu inda za ni saboda yara da nake karantarwa na matukar kaunata kuma na ɗauke su ya'ya ne gare ni. Ta ce na yi imani da kasancewa arewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. amsa kira na maganganun da na zazzana. Ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya. Wakilan sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da Dr. Yahaya Baba na Jami'ar Usman Ɗan Fodiyo da ke Sokoto. ga kuma abin da Dokta Yahaya Baba ya ce. Ya kamata mu fara da eh, sanin cewa shi zaman lafiya shi ne musulmi a rayuwar ɗan adam. Duk abin da ɗan adam ke hakuri samu babu zaman lafiya ba zai samu ba. Saboda haka zaman lafiya yana da amfani ainihin ga ne da al'ummomi da kasashe ke fuskantar barazana na rashin zaman lafiya irin wannan lokaci a cikin kasashe sannan tsakanin kasashe duk kowane bangare na duniya yau yana fuskantar barazana kala-kala ta rashin zaman lafiya so wannan rana rana ce da ya kamata a ce a shugabannin duniya musamman kasashe masu karfi sun yi nazari kan ba eh, su ba da gudunmawa kwai wajen tabbatar da cewa an samu zaman lafiya tsakanin mutane tsakanin al'ummu tsakanin kasashe sannan da duniya baki daya. Dokta me ya kamata shugabannin kasashe ko shugabannin wato jama'a su yi domin ganin cewa an samu dawwammamin zaman lafiya tsakanin jama'a da kasashe? To, eh, mataki na farko da bai kamata a cikin kasashe da shugabanni su sun ɗauka shi ne na yanzu da zaman lafiya a cikin kasashen su. Eh, babu yadda za a samu zaman lafiya a duniya idan shugabanni ba su samu da zaman lafiya a cikin kasashen su ba. Shi kuma cikin zaman lafiya shi ne ya adalci tsakanin al'umma. Mulki da adalci sannan kuma da ba mutane haƙƙi da kuma tausaya ma raunana da kare hakokansu eh, da kare yankin ɗan adam da samun mutane aikin yi da dai sauransu. So da. za ga da cewa al'ummomi cikin kasashe su samu zaman lafiya kuma wannan shi ne zai zama mataki na farko da za a iya samun zaman lafiya a duniya sannan tsakanin kasashe wani abu kuma muhimmi da ya kamata la'akari da shi shine irin gudunmuwar da kasashe masu karfi ke bayarwa wajen samar da miyagun makamai musamman makamai kare dangi wanda a sanin kowa ne cewa kasashe masu karfi suna da makamai sun mallaki makamai miyagun makamai sannan waɗannan miyagun makamai suna farazana ga dukkan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan. A cikin ku, ba mu ji daɗin kan junan ku ne nufi na, mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba, ba mu rabe ba. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilan sashen Hausa Sanusa Adamu da kuma Hassan Umaru Tambuwal Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa sai fa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Zauna lafiya. ka sanar da ni